Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC amma wannan karanta da Usman Ahmed Kabara. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata biyu ga watan Mayu na shekarar 2017. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu jami'an gwamnatinsa a fadarsa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan me ya fi muhimmanci lafiyar shugaba Muhammadu Buhari ko kuma aikinsa. Ganin yadda wasu ke ta cece ku ce akan halin da shugaban ke ciki sai a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. rundunar sojan amurka ta ce wani jerin makaman kakkaɓo rokoki da take girkewa a koriya ta kudu zai iya cafko duk wasu makamai masu linzami daga koriya ta arewa wanda za ta iya cillowa sai dai duk da wannan karfin imanin da suka nuna a kan ingancin wannan garkuwa da suke kira thad ko kuma thaad a takaice cikin turanci rundunar sojan amurka din ta ce har yanzu ana buƙatar a daɗa inganta ita wannan garkuwa ko kuma yi mata kwaskwarima kafin a soma cin moriyarta ana da kafa wannan garkuwa ne a wani filin wasan kwallon golf da ke shangen domin tabbatar da cewa an yi amfani da ita wajen kare koriya ta kudu daga hare-haren koriya ta arewa sai dai kuma china ta bayyana adawa da kafa wannan garkuwa ta third abinda take gani kamar ita kanta barazana ce a gare ta dangane da haka ne a jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen china din geng shuang ya ce ya gaya wa manema labarai da a ta gaggauta tabbatar da cewa an aika wannan garkuwa inda ta fito wato a cire ta ba tare da bata lokaci ba. A halin yanzu kuma masu nazari sun ce bukatar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ta cewa zai so ya gana ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Da kyar hakan za ta iya faruwa da yake ba ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da ke nuna alamar cewa za ta janye sharaɗan na yin wannan ganawar. A lokacin da shugaba Trump ya bayyana burinsa na haɗuwa da shugaban Koriya ta Arewa a cikin hirar da ya yi da jarida Bloomberg News, Trump ya ƙara da cewa haɗuwar za ta yiwu ne kawai a cikin abin da ya kira halayen da suka dace. Abin da kakakin fadar White House Sean Spicer da ya bayyana wato ya ƙara fayyace cewa da cewa har yanzu ba a kai can ba tukunna. sai dai kuma jan kaɗan bayan kalaman na shugaba trump wasu manyan jiragen saman yaƙi na sojan amurka masu sako ma bamai suka soma shawagi akan iyakar ƙasashen koriyoyin guda biyu abin da ya fi satar da koriya ta arewa har ta ba da sanarwar cewa amurka na tsananta kokarinta na jefa yankin a cikin masifar yaƙi. to a yayin da duk waɗannan ke faruwa kuma shugaban amurka donald trump ya harzika ƙasashen duniya da gayyatar da ya yi wa shugaban ƙasar philippines rodrigo duterte wanda wasu ke kallon shugaban da bai mutunta haƙoƙin 'yan ƙasarsa to amma da yake mai da martani ga wannan gayyatar kakakin fadar ta white house sean spicer ya ce wannan wata dabara ce da gwamnatin amurka ta samu na neman hanyar aiki da da shugabannin nahiyar ta asiya don taruwa a mai da koriya ta arewa saniyar ware to bayan wannan kuma ko bayan da shi shugaban kasar ya gayyaci na philippines shugaba trump ya gayyato shugabannin kasashen thailand da singapore da za su ziyarci fadarsa ta white house da ke nan washington sai dai kuma wasu masu faɗa a ji a nan amurka kamar su dan majalisar dattawa sanata chris coons daga jam'iyyar democrat na jihar delaware ya bayyana cewa yana ɗaya daga cikin masu masu caccakar shi shugaba donald trump game da cewa ya gayyaci mutanen da ake kallonsu a matsayin wanda ba su san mutunta mutanen ƙasarsu ba musamman su shi duterte da kuma na ƙasar ta singapore wanda ya ce maza-maza wannan abu ne da bai kamata a ce an yi shi ba Harin da aka kai da wani bom da aka ajiye a cikin wata mota a garin Mosul na ƙasar Iraq ya ƙarfafa fargabar da wasu masu nazari suke da ita na cewa taron dangin da ƙasashen duniya suka yi wa ƙungiyar ISIS ya raunana ƙarfin mayakanta, amma kuma ya kasa baiwa ƙasashen da ke yaƙi da ita nasara ta fannin siyasa. Duk da cewa yau kwanaki 190 tun lokacin da sojojin ƙasashen duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka suka soma kokarin fitar da mayakan isis daga garin na mosul amma har yanzu abin ya gagara tunda har yanzu akwai tarin mayakan 'yan tawayen a sassa daban-daban na birnin ko a cikin watan jiya ma 'yan isis ta wato 'yan kungiyar isis sun tada wani bom a mota a kundumar zuhur da ke gabashin mosul inda mutane hudu suka rasa rayukansu wasu goma sha hudu kuma suka jikkata Tun cikin watan Janairun da ya gabata ya kamata a ce an raba zuhur da 'yan tawayen ISIS, amma wannan harin da suka kai na baya-bayan nan yana nuna cewa har yanzu suna nan daram zaune a wuri ɗaya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau din nan mun samu rahoton cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu jami'ai a fadarsa biyo bayan rahotannin da suka nuna cewa kusan makonni biyu kenan shugaban bai bayyana ba a bainar jama'a. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko mana. a daidai lokacin da ake samun yawan kungiyoyi da mutane daban-daban na ta kiraye-kiraye cewa shugaba muhammadu buhari ya fito ya bayyana lafiyarsa wasu ma na kiran ya sauka daga mukaminsa ko ma ya je ya kara kiwon lafiyarsa a kasashen ƙetare yau shugaba muhammadu buhari ya fito ofishinsa inda ya ganawa da waɗansu manyan jami'an gwamnatinsa a ciki har da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa da kuma minista na shari'a wannan ganawar da shugaba muhammadu buhari ya yi ga dukkan alamu ta sauya aka cece kucen da yake ta gudana a cikin ƙasa yana cikin wani mawuyacin hali da ba zai iya yi wa ƙasar aiki ba malam garba shehu kakaki a ofishin shugaban ƙasar ya min ƙarin haske dangane da wannan aiki na shugaba muhammadu buhari to eh, sun tattauna da ministan shari'a akan lamura da suka sarfi bangaren sa yadda yake gudanar da ayyukansa kuma kamar yadda shi kansa wani minista ya fito ya jawabi ga yan jarida ya nuna cewa kamar aiki da aka basu ma sun kammala shi kuma gobe za su gabatar da rahoto ga shugaban kasa akan wannan bincike da aka sa su akan waɗannan kuɗaɗe da aka ji an samu a gida a Legas a Ikoyi wanda ake mutum miliyan na dala arba'in da uku da kuma abubuwa da ya shafi shi sakataren gwamnati injina babbar lawal wanda masu saurare sun san an dakata da shi saboda wannan aikin bincike. wannan gana da shugaba buhari ya yi da waɗannan jami'an gwamnatinsa ya zo daidai lokacin da wasu ke kiraye-kiraye ya je ya koma ƙasa waje ya nemi lafiyarsa wasu mana cewa ya sauka daga aikinsa wasu mana cewa a rantsar da mataimakinsa a matsayin shugaban ƙasa wannan kana ganin ya taka wata rawa na sanya shugaba buhari ya fito a daidai wannan lokacin ya yi aikinsa ko kuwa akwai wani abu da aka dogara da shi gurin ɗaukar wannan mataki su irin waɗannan maganganu da ake yi da kuma wasu ma da za su biyo baya nan gaba mu a ya fahimtar mu ana so a raba kan ko a ɗauki hankalin gwamnati daga muhimman abubuwa da ta saka a gaba yaƙi da rashawa da cin hanci da shugaban Muhammadu Buhari yake abu ya kan kama ƙasa ta ɗau zafi kan wannan abu a musamman shiri da aka fito da shi na na fallasa da ake ta tono dukiyar jama'a da aka sace aka binne aka ɓoye a wurare akwai abubuwan da akwai waɗanda suke suna cikin damuwa kan irin wannan abubuwa akwai kuma 'yan siyasa waɗanda suke an kai su gaban shari'a waɗanda suke in son su ne yadda za su fita daga cikin wannan hali da san da suka fitar da kansu ko da lalata tafiyar gwamnati ko kuma waɗanda suke ganin su sun isa a gwamnati a mulkin ƙasar nan wanda yake ba a isa a sanar Najeriya ba tare da su. To akwai kuma wasu waɗanda suke su suna ganin cewa sun isa wato a ƙasa sun yi ƙarfin da ba za yiwu a ce wai ana mulki ko ana gudanar da lamutar Najeriya ba tare da an kirawo su an zauna da kan teburi ana shawarwari da su ba. Saboda haka idan ba a yi da su to a suke ko su kawo ƙwaci ga waɗanda suke yi ko kuma su nuna ma ba a yin komai duk abin da yake na alheri na nasara da ake samu su nuna cewa ba a yi wato fahimtar mu dai shine gwamnati ce da ta sa lamura na jama'a na talaka gabanta don ta aiwatar da su ake nema sai an karkatar hankalinta da kai shi yasa kullum wayannan mutane su abin da suke so kada a tattauna wayannan abubuwa da suka damu jama'a a tsaya akan tsegunguma da jita-jita akan lafiyar shugaban Muhammadu Buhari yanzu akwai wani mataki da gwamnati za ta ɗauka bisa ga doka a kan irin waɗannan masu maganganun saboda kawo hatsaniya da rudani da rashin natsuwa ko kwanciyar hankali tsakanin al'umma a cikin ƙasa? a mataki babu na hukunci da zai biyo bayan waɗannan abubuwa. Kawai mu niyyar mu shine mu yi musu kunnen gu mu rabu da su. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni Madalla a gaida Umar Faruk Musa daga birnin tarayya Abuja. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan a ganin ku me yafi fi mahimmanci lafiyar shugaba Buhari ko kuma aikinsa ganin yadda wasu ke ta cece ku ce akan halin da shugaban yake ciki sai a kira a bayyana ra'ayi. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Yamma zai da da cikin sannu ma yamma zai da da Duniya Sanyi da rana da iska da sauransu manyan. Yamma zai da wuya gudu. sanyi da rana da iska da su manyan mu zan jawo ya gurbi dai sannu manyan mu zan jawo ya gurbi dai yanci duniya ta yi kyau arzikin yayi tun da mun karbi yanci cikin ra da tun da mun karbi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Borno. To, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Da Malam Ibrahim ne daga biyu, Borno State Local Government. Biyu Local Government kai Borno State. To Malam Ibrahim muna jan ka. To, mun zai fatan mu akan magiya Buhari dai Allah ya daura masa aliyansu Muna dai fatan Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ya mana aikin yadda ya sa a ran shi. shi ne ya fatan to malam ibrahim mun gode malam ibrahim kenan daga biyu a borno muna so ne yau mu ji ra'ayoyinku a kan shi a ganin ku me ya fi mahimmanci lafiyar shugaba muhammadu buhari ko kuma aikinsa ganin yadda wasu suke ah, ta ku ah. ce a kan halin da yake ciki mun samu wani kira daga adamawa eh, tsakani da allah eh, kan aiki aiki ba maganan aiki za a yi ba ana maganan lafiya kam hmm. da ni dai na gani a rayuwa ta gaskiya a bashi a akan lafiyarsa to malam daga adamawa baka ma faɗi mana sunan ka ba da wa muke magana to ba mu ji dai sunan malami daga adamawa ba kuma layin shi ya goce amma yanzu bari mu je bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi. A tsakanin rashin lafiyan Buhari da kuma aikinsa. Ah. Eh to mu muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya. Sannan kuma aikin ya rage aiki sosai ya bi kamar hukuncin da likitoci suka gaya masa ya yi aikinsa amma aiki kaɗan-kaɗan a hankali saboda ya samu lafiyan jiki da ƙwari ya yi aiki ma 'yan ƙasa shi idan ya bi umarnin likita to shine zai samu dama ya aiki ma 'yan najeriya a daga ƙarshe ina muku fata alkhairi kuma allah ya kara ma shugaban ƙasa muhammadu buhari lafiya ayuba garba imam daga garin kafin madaki a jihar bauchi na gode to malam ayuba garba mu ma mun gode a mun kuma yanzu kuma bari mu je ningi wa alaikum salam da wa muke magana daga ningi Ina magana da Hassan Iliya da Tun Malam Hassan muna jan ka. To abin magana shi ne ana duka suna da muhimmanci amma ana lura da eh, aikin nasa da ya fi muhimmanci da kuma yadda dai rashin lafiyar nasa ma tana da muhimmanci amma aikin nasa ma saboda yanayin yadda yake so ya tsara kasar daidaita ta mm. daga hannun masu almanda To Malam Hassan Iliya kenan daga Ningimin Gode yanzu kuma bari mu je Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da ka dai da wa muke magana. Yana Murtala ne gare da gasa ta tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? Yawwa Hajiya Maryam to eh, ra'ayina gaskiya su ta fi mana mahimmanci kuma hmm. da yanke suka ga darajarsa ne san miliyoyin mutane suka sani suka zaɓi wasu ma da sun ce su na zaɓen amma saboda shi suka je suka yi ba da shawara aiki sun ga mu su suna da mahimmanci da komai kuma muna roƙon Allah ai da lafiyar ne za a yi aiki in ba lafiya ba a komai hmm. mun tabbatar yana da amintattun da za su shiga da rike ne ma wanda ya da su wanda Allah da ba za su yi akasin abin da yake su a yi ba da fatan za ku tashi lafiya. To amma Malam Murtala mun gode har yanzu dai a jihar Kaduna a Zaria mun samu wani kira. Alo barka da aiki. Barka ka daidawa muke magana daga Zaria. To mai magana Alhaji Hassan Marafa baka shan ruwa sai zamzam daga tudun wada Zaria. To Alhaji Hassan muna jan ka. To gaskiyar magana ni a nawa ra'ayi. Mm. Lafiya ta fi komai. Hmm. Kuma ni na san yadda wato mai girma shugaban kasa yake cikakken musulmi ya fawala Allah komai kai ba ma shi ba mu kanmu mabiya mun fawala Allah komai mun kuma imani da cewa zai bashi lafiya zai kuma bashi iko in Allah ya da ya gyara kasan nan kasa ta bunƙasa Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai lafiya mai magana Alhaji Hassan Marafa ka shan ruwa sai zan mutum wada Zaria to Alhaji Hassan Marafa mun gode yanzu kuma bari mu je Borno Assalamu alaikum da wa muke magana daga Borno. Sama'ila wa kirwa daga kwaya Kano. Malam Sama'ila muna jan ka. Mu ne lafiya. Lafiya kalau menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne ba maganan aiki muke ba maganan lafiyan Buhari muke magana. Hmm. To Allah wani ya tara mashi lafiya Allah ba shi tsawon kwana. Amen. mu kuma mun gode muku da ba mu dama da muka bayyana tun Tumalan Sama'ila kenan daga Borno mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe. Amma kuma ga dukkan alamun layin malami daga Yobe ya goce sai dai mun sami kira daga Kagarku. Da Allah malam ka dan rage sautin rediyon ka. Eh, Yawwa to muna jan ka. mine ne ra'ayinka da wa muke magana ma tukunna ne ra'ayin ra'ayina a nan ne Alhaji Sula Haruna kan fa ko local government Kaduna state to Alhaji Sula muna jan ka eh ni gaskiya abin da nake sha'awa dama Allah ya bani lafiya kuma a ci gaba da aikin da yake a lokacin nan da muka tsinci a cikin matsaloli na rayuwa hmm. to da haka muna ta addu'a dai Allah ya bashi lafiya da zama lafiya to mun gode alhaji sule yanzu kuma bari mu sake komawa jihar kaduna to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu da wa muke magana malama maryam dauda barka da aiki barka da dare barka ka dai sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya To Alhaji Musan Garo muna jin ka. To alhamdulillah madan dauda idan muka ɗauka ba za mu ga irin wannan matsalolin ba sai dan arewa ya hau mulki. Yanzu shi wannan shugaban kasa ba abin da ya fi bukata illa dan Najeriya especially ma dan arewa. Hmm. Ya tsaya ya tsora ya mai addu'a ta fatan alkhairi. amma duk inda ka ji gudun tsoma za ka duba a arewacin najeriya ake samun irin wannan abu mu lafiyar malam muhammadu buhari tana da muhimmanci ɗari bisa ɗari amma kuma yan najeriya abin za su lura tun da aiki na tafiya daidai yadda ake so to me kuma za a tsaya ana gudun tsoma mutuwan nan dole ne kai ma za ka mutu in ma kai mai fatan mutuwa kai ma za ka tafi don haka malam muhammadu buhari fatan mu allah ya kara mai lafiya ko muna fatan shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya bashi lafiya da mammiya ya ci gaba da aikin demokuraɗiyya na raya kasa a Najeriya baki daya. To mun gode Alhaji Musan Garo yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Wa alaikum salam da wa muke magana. Da Alhaji Usman Kadi Baradin Dozi. To Alhaji Usman muna eh. jan ka. Eh, daidai ra'ayina akan rashin lafiyar Baba Buhari. Hmm. ubangijin Allah ya bashi sauki hmm. ubangijin Allah ya bashi sauki kuma masu hasada ai mutuwa tana kan kowa ba sai baba buhari shi kaɗai ba duk mai rai mamaci ne amma kowa jiran lokacin su yake yi hmm. in Allah ya yarda baba buhari in Allah ya yarda Allah zai bashi sauki muna roƙon Allah ubangijin Allah ya bashi sauki ya zo ya kama mana aiki To Alhaji Usmanu kenan daga Maiduguri kuma daga wayarka za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani abin na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na 'yan wasan da ke buga cikin gida inda ƙasar Sudan ta kudu ta kai zagaye na gaba bayan da ta lailaye ƙasar Somaliya da ci biyu da banza wannan ko bayan gogar da ƙungiyoyin ƙasashen guda biyu suka yi a 'yan makonnin da suka gabata inda Sudan ta kudu ɗin ta yi nasara ci biyu da ɗaya a zagaye na gaba Sudan ta kudu za ta goga da ƙasar Uganda za a yi wannan wasan a cikin watan Yuli mai zuwa idan Allahu ya kai mu. Duka dai a wannan kwambala ta 'yan wasa masu buga cikin gida kasar Madagascar da Ilmoris sun samu kai zagaye na gaba na wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Afirka na 'yan wasa masu buga a cikin gida wanda zai wakana a shekara ta 2018. Wannan ko bayan da Madagascar din ta yi nasara ɗaya da banza a wasan da suka yi na farko da kasar Malawi kamin Madagascar din ɗin ta sake mai da gami ɗaya da banza a wasan da suka yi a can malawi yayin da ita kuma ilmoris ta yi ɗaya da ɗaya da ƙasar seychelles bayan da ta yi ma seychelles ɗin biyu da ɗai a wasan su na farko a zagaye na gaba madagascar za ta goga da mozambique yayin da ilmoris za ta kabra da angola har yanzu dai a ƙasar italiya 'yan wasan ƙwallon ƙafa baƙaƙe na nahiyar afirka na ci gaba da fama da kalamai irin na bambancin launin wata, abin da ya sama ɗan ƙasar ghana da ke buga ma ƙungiyar faskara suleiman tari fita da ra'ayin kansa daga filin ƙwallon ƙafa a daidai lokacin da ƙungiyoyin ke wasa kuma kagaliyari ce ta ce faskara ci ɗaya da banza a wannan wasar a ranar lahadi da ta gabata bayan da aka yi masa ihu na bambancin launin fata a wani labarin kuwa duka dai a fannin kwallon ƙafa a yau ne ake ce yanzu haka ana dabsawa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa real madrid da kuma atletico Atletico de Madrid ƙungiyoyin da a baya-bayan nan suka saba yin karan battala a wasannin kusa ko kuma a wasanni na ƙarshe ko kusa da na ƙarshe din na wasannin ƙwallon ƙafa na kofin club-club da suka kasance zakarunsu a nahiyar Turai. Amma Hausawa sun ce ba a san macito ba sai miya ta ƙare yayin da gobe za a kafsa tsakanin AS Monaco ta ƙasar Faransa da takwaranta ta ƙasar Italiya Juventus de Turin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwani a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a martanin harin makami mai dauke da guba da siriya ta kai ranar 4 ga watan afrilun wannan shekarar da ya sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a birnin kan shekun a kasar siriya ofishin baitulmalin amurka mai kula da kadarorin kasashen waje ya ba da sanarwar sa takunkumi akan wasu ma'aikatan gwamnatin siriya 271 da ke da hannu wurin kerawa da sarrafawa wannan makamin mutanen 271 da suka fito daga ma'aikatar kimiyya da bincike na siriya na da kwarewa akan ilimin sarrafa sinadarai sun kuma yi aiki a ma'aikatar tun shekara ta biyu da goma sha biyu dangane da haka duk wasu kadarori da irin waɗannan mutane suka mallaka ƙasar amurka ba su da izinin amfani da su kuma an haramta wa duk wani ba amurke ko kamfanin amurka yin hulɗan kasuwanci da su wannan matakin da amurka ta ɗauka ya zo ne makonni bayan da gwamnatin bashar al-assad ta kai wani hari garin kan shehun da makami mai guba ta sama wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar abin da ya kai amurka ta mai da martani da makami mai linzami guda 59 a kan inda siriya ta yi amfani da shi wurin kai wannan harin da yake jawabi ga manema labarai a fadar white house sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin ya ce matakin da ofishin baitulmalin amurka ta ɗauka a kan ma'aikatan kimiyya da binciken siriya ɗaya ne daga cikin matakan irinsa mafi girma da ofishin ya taɓa ɗauka In a single action, we are more than doubling the number of individuals and entities sanctioned since the start of the Syrian conflict. A mataki ɗaya muna rubanya adadin mutanen da kamfanoni da aka azawa takunkumi tun da aka fara rikicin ƙasar Siriya. Manufar takunkumin shine domin kama gwamnatin Assad da masu taimaka masa a zahirin ko a fakaice da laifin harin da aka kai da makami mai ɗauke da guba a ƙarƙashin dokar da ta hana amfani da shi ta hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya mai lamba biyu ɗaya ɗaya takwas amurka tana aikiwa da saƙo mai ƙarfi cewa ba za ta amince da amfani da makami mai guba ba daga kowane ɓangare kuma ta ƙudiri aniyar ɗorawa Assad alhakin harin da aka kai da makami mai guba, in ji sakataren baitulmalin Amurka. ya ƙara da cewa baitulmalin amurka da ma'aikatan harkokin wajen amurka da abokan hulɗansu za su ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa sun datse duk wata hanyar kuɗi da duk wanda ke da hannu a batun makami mai guba na ƙasar siriya sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Madalla a gaida Abubakar Janaidu a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 57 yanzu kuma ga Usman ya dawo da labarai amma a takaice. To rundunar sojan Amurka ta ce wani jerin makaman kakabo rokokin da take girka a Koriya ta kudu zai iya tafko duk wasu makamai da suke da linzami wanda Koriya ta Arewa ka iya cillowa. Haka kuma a halin yanzu da ake ciki masu nazari ko kuma mutane suna sukar lamarin Donald Trump game da yadda ya gayyace shugaban kasar da ake ganin shi a matsayin wanda baya mutunta mutanen kasarsa na Philippines wato Rodrigo Duterte. haka kuma ganin yadda ake tashe-tashen hankula masu alaka da siyasa da ke tsananta ya sa shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya fito da maganar cewa suna son a sake duban tsarin mulkin kasa ko kuma yi masa kwaskwarima amma kuma abin ya janyo masa mummunar suka daga 'yan adawa a jiya litinin ne shugaba maduro ya ba da umarnin a kafa kwamitin yi wa tsarin mulkin kwaskwarima wanda ya ce zai kwashi mambobi kamar guda 500 da ya ce ma'aikatan kwadago ne za su zaɓe su don su yi aikin fitowa da sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda shugaban kasar marigayi Hugo Chavez ya shata a shekarar 1999. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin da mai Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.